idan ba manta ba abinda muke ciki shine kitabul fada'il sai muka fara da babu fada'il babu fadl qira'atul qur'an sannan muka karanta babul amri bi ta'ahudil qur'an wa tahdhiri an ta'aridihi lin nisyan sannan muka karanta babu istihsani babu istihbabi tahsil as-sawt bil qur'an wa talab al-qira'ati min hasan as-sawt wal istima'i laha yau za mu tashi babul hasi ala suwar wa ayatin maksusa wannan kuma shi ne darasi na 109 babul hasi ala suwarin wa ayatin maksusa babun da yake nuna zabulaswa bisa ga falalar waɗansu surori da ayoyi maksusa ke bantattu wato babukan da suka wuce a baya suna magana ne akan falalar alkur'ani gaba ɗayansa kacokan ɗinsa wannan babi da za mu karanta zai yi bayani a kan falalar wani sashi na alkur'ani waɗansu ɓangarori na alkur'ani waɗannan ɓangarori ko dai a yi magana a kan falalar wata sura ko a yi magana a kan falalar wata aya za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da goma sha shida an abi sa'idin rafi ibn al-mu'alla radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam an karbo hadisi daga Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla Allah shi kare da gare shi yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace da ni ala uallimuka a'azama suratin fil qur'an shin bazan sanar da kai ba mafi girman sura cikin abin da yake nufi mafi girma ta fuskar falala ba mafi girma ta fuskar adadin ayoyi ba shin ba na sanar da kai shin ba zan sanar da kai ba mafi girman sura cikin alkur'ani qabla an takhruja min almasjid kafin ka fita masallaci yanzu yace fa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna falamma aradna an nakhruj yayin da muka so fita qultu sai nace da shi ya rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil qur'an yo ai ka ce da ni zaka sanar da ni mafi girman sura cikin alqur'ani qala sai manzo Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u al wato mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana dai suratul fatiha hiya sab'ul masani ita ce ayoyi bakwai da ake yawan maimaita karatunsu wal qur'anul azim allazi utituhu ita ce ma ka tokan ɗan alqur'anin da aka bani abin nufi duk abin da alqur'ani ya kunsa na ma'anoni to suratul fatiha ta ture shi a dunkule na cikin suratul fatiha gaba ɗayansa ka iya cewa kamar wani samari ne na alqur'ani wani muktasar ne na alqur'ani ita suratul fatiha saboda manyan ma'anoni da ta kunsa ina fata an fahimta domin kaga babu abin da ta fara da shi sai yabo alhamdulillahi rabbil alamin lafazin alhamdu yana nufin dukkan wani dangin yabo kowane irin yabo da mutane za su yi ko aljanu mala'iku ko bil adama a sama ko a ƙasa a da ko a yanzu ko a nan gaba dukkan wani yabo wanda ya fi kowa cancanta su shine Allah ba mafi cancantar yabo sai Allah subhanahu wa ta'ala to kuma lafazin alhamdu abin da yake nufi yabo ko godiya wadda aka yi wa wanda aka yi wa din bisa ga sa ba dan abin da ya ba dan ya cancanta a masa sawa'un da daɗi ba daɗi zaka ce alhamdulillah ka ci riba faɗuwa ka samu dai alhamdulillah idan manzan Allah ya samu abin da yake so cikin dangogin ni'ima sai ce alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan Allah ya jarrabe shi da abin da baya so mutuwar wani masoyi ko makauci ko dan uwa ko rashin lafiya ko hasarar wani abu sai ce alhamdulillahi ala kulli halin wato dai ubangiji ta'ala yana cancantar alhamdu dan saboda abin da yake da shi na siffofin kamala siffofin ji da isa siffofin cika da batsewa don haka ya dace a yi masa hamdala a koyaushe da haka mutan sama da ƙasa suke masa hamdala idan ka ce ar-rahman rahim wanda ya cancan wanda ya siffanta da siffofi na rahama rahama wato tausayi jin kai ba wanda ya fi Allah tausayi ba wanda ya fi Allah jin kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tare da sahabbai an kamo bayi a wajen yaƙi cikinsu akwai mata da yara ƙanana sai wata mace aka raba ta ɗanta bayan an kamo su a matsayin bayi take ta bincike cikin taron jama'a ta rasa shi hankalinta ya tashi can ba ta yi aune ba sai gashi Don murna ta je ta kamo shi ta ɗora a kan kirjinta ta sa masa nono yake sha hawaye na fita a kan kumatinta sai manzan Allah yake ce musu yanzu wannan kuna ganin ta iya daukan wannan jaririn ta jefa shi cikin wuta tana ji tana gani suka ce ya za a ce haka sai ce ubangiji subhanahu wataala ya fi tausayin bawansa mummuni sama da tausayin wannan game da wannan dan nasa ya ribaci wannan ya buga musu misali da shi sallallahu alaihi wasallam to kuma rahamar Allah ba a tashi rabo a ce wani ya rasa sai dai in bai cancanta ta same shi ba kuma rahamar ga ta a duniya kuma ga ta a kiyama kowace kuma ta ce kuma kowace yalwatacciya ce mala'iku sun jinjina masa suka ce rabbana wa ta wata ba'u sabilak wa kihim azabal jahim ya ubangiji ka yalwace kowane irin abu ta fuskar rahama ta fuskar ilimi ba abin da baka sani ba ba abin da rahamar Allah ba ta kai gare shi ba subhanahu wa ta'ala bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim ar-rahman abin da yake nuna wa yawan ar-rahim abin da yake nuna wa sadar da ita ga wanda ya tantanta. ko ka ar-rahman na nuna yawanta da fadin ta da rewarta ar-rahim kuma na nuna da dawwamar ta ba ar-rahman ya nuna fadin ta da yalwarta ar-rahim yana nuna dawwamar ta da zaman ta dindindin ba tare da yankewa ba da haka dai lafazin ar-rahman ya zo ala wazn fa'alan duk kalmar da aka dora ta kan sikelin awan kalmomi na fa'alan kamar a ce jaw'an kamar a ce ghadban atshan kaga duk ala wazn fa'alan ne haka ar-rahman shi ma ala wazn fa'alan ne hadha al-wazn yadullu ala al-kasrati wal-imtila abinda yake nuna yawan abu da cikarsa amma lafazin arrahim rahim wato ala wazn fa'il kamar alim kamar qadir to wannan abin da yake nuna wa as wal istiqrar bidun inqita tabbatuwar abu zama dindindin ba tare da yankewa ba da haka Allah rahmatsa mai faɗi ce kuma rahmatsa tabbatacciya ce ba mai yankewa ba wato shi arrahim rahim ka iya bashi ma'ana biyu ko duka guda biyun duk ya dauki ma'anar ma'ana yana nuna da wamar rahmar sannan yana nuna sadar da ita ga waɗanda suka cancanta kun gane ai da haka Allah ce wa kana bil mu'minina rahima bai ce ba rahamana ma'ana kaga isal na rahama din zuwa ga mu'minai malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako nafazin addin na nufin sakamako ko hisabi dan a wannan rana ba mai mulki sai Allah a nan gidan duniya ubangiji ta'ala ya bayar da mulki takaitacce ga mutane na wani shekaru sanannu ko watanni sanannu kuma iyakacin fadin kasa da shacin kasa sananne zai zo ya wuce da mutum baya da shi kuma zai zo ya rasa duk yadda ya kai yana son ya dawoma babu yadda za a iya dawoma dole mulkin dai zai yanke zai tafi ya bar shi to amma mulkin ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala bai baiwa wani ba komin kankantarsa bai tatawa wani wani wuri ba komin kankantarsa da haka shi shine mamallakin ranar sakamako na na'budu wa na nasta'in wannan alkawali ne tsakanin bawa da ubangiji kana kai alkawali ba wanda zaka bautawa sai Allah kai alkawali ba zaka nemi taimakon kowa ba sai Allah ihdina siratal mustaqim wannan addu'a ce har zuwa ƙarshe to iyaka na na'budu wa na nasta'in ai dan wannan aka halarci bil adama gaba ɗaya mutum da aljan an halicce shi ne domin wannan gabar iyaka na na'budu wa na nasta'in duk abin da za a yi bayani na hukunce hukuncen sallah da bangarorin tauhidi duk kokarin tabbatar da iyaka na gudu iyaka na sa'in shi yasa waɗansu malaman suka ce idan fatiha ta zanto ita ce qur'ani a jumlace to ita ko fatiha gaba ɗaya kalmar ko ayat iyaka na abu iyaka na sa'in ita ce fatiha a jumlace dan duk abin da aka saukar na hayi dan fassarar iyaka na abu iyaka na sa'in an kawo labarin wuta da aljanna don fassara iyaka na budu iyaka na sayi aljanna ga waɗanda suka yi ta haƙiƙul ibada din wuta ga waɗanda suka ta haƙiƙul ibada din haula ya abudu rabbahum wahdahu la sharika la haula ya ashraku ma'ahu ghayrahu fil ubudiyya dan wannan aka turo da annabawa dan wannan kuma aka saukar da littattafai duk domin iyaka na budu wa iyaka na sayi sannan kuma a ƙarshe sai Allah ya kasa bayi gida uku ko dai waɗanda Allah ya wa ni'ima ko kuma waɗanda Allah ya yi fushi da su ko kuma waɗanda ya sa musu suna kwatattu waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su ne wanda muke roƙon shiga cikin su ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim waɗanda Allah ya wa ni'ima wato kenan annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihan bayi kamar yadda suratul nisa ta bayyana ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كما قلت سوره مريم تبين بايا an jiro wani adadi na annabawa tun زكريا annabi zakariya aka kare aka kawo labarin ɗansa ya haya a takaice aka kare aka yi labarin maryam da ɗanta wa zukur fi maryam aka gama aka zo labarin annabi ibrahim wa zukur fi ibrahim wa zukur fi musa wa zukur fi isma'il wa zukur fi idris duk aka gama wannan sai Allah ya ce adama wa wa min tutla rahman kaga waɗannan ne Allah zai nana mallafa alaihim din duk wanda Allah ya wa ni'ima to yana cikin jerin waɗannan ko ya zanto annabi ko mai koyi da annabi amma duk mutumin da ba annabi ba kuma ya sabawa annabi cikin sa da ayyukansa to ba cikin wanda Allah ya wa ni'ima ko ya so annabi da zuci amma bai ba annabi da aiki da magana ba to wannan san da zuci ba zai tsere da shi ba a ranar tashin kiyama dan Abu Talib yayi irin wannan soyayya haka da yawa daga cikin kafirin Makka sun yi irin wannan soyayya amma da basu bi shi ba suka yi imani da shi suka yi koyi da shi a cikin maganganu da ayyuka sai zanto soyayyar ba za ta kara musu komai ba gobe kiyama so garwaye da da'a shine son da zai yantar da bawa daga wuta a gobe ba. to daga nan sai al-maghdubi alaihi manzo Allah ya fasara al-maghdubi alaihi sune yahudu daga nan sai ad-dallin manzo Allah ya fasara ad-dallin sune kirista saboda mai aka ce yahudu al-maghdubi alaihim saboda suna da ilimi ba su aiki da shi sai ibn taymiya ya ce duk wanda ya ilimi baya aiki da shi to yana da kamanceceniya da yahudawa saboda mai aka cewa kirista batattu saboda su jahilai ne sun rufe ido a coci ana faɗa musu abin da aka dama a faɗa musu tatsuniya su kuka idan an jima kuma su yi waka in an jima kuma su kaɗa ganga kuma su fito su yi addini su kai kaga jahilci ke to saboda haka dan haka duk wanda ya zaɓi zama a cikin jahilci ya ƙi yin karatu to yana da kamanceceniya da kirista kalmar almaghdub su ne farko wanda take fara gaskatuwa a kansu me yasa mutumin da ya san mummuni yana da daraja kuma kashe mummuni haramun ne cikin addini ya san haka a addinance kuma sai zai kashe mummunin bisa ga ganganci a cikin ukuba sai aka ce za a yi fushi da shi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما saboda mai yana da ilimin da yake yin aiki da shi ya san kashe mummuni haramun ne kuma yame duk da haka ya je ya kashe sai ya samu sifa daga cikin siffofin yahudawa ko da bai zama ba yahude ba khalis tsantsar ba yahude to amma yana da bangare na yahudanci ta tare shi ina ba ta amfani to haka kuma duk wanda yake dan waje na ba ana zai yi addini yadda ya yadda yadda ya yadda ya gada a gidansu ba yadda Allah ya saukar da wahayi a akai ba to shi ma da kamantacce na da kirista da yan wajen na aba da nisu su kuma gaba ɗaya suka fatiha ta dole ce komai wannan fa a cikin ƙananan kalmomi in mutum zai fashin bakin fatiha ya ishe shi mutum daga nan hankali ya waye to kaga kenan ita ce a'azamu sura a cikin alqur'ani ba sura ta fi da girma dan haka sai aka wajabta karanta ta a cikin sallah manzo Allah ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab ba sallah ga wanda bai karanta fatiha kuma karanta ta a cikin kowace raka'a ba wai a cikin galibin rakawoyi ba da akwai malaman hawa da suke cewa ana karanta ta ne a cikin galibin rakawoyi ma'ana idan sallah tana da raka'a hudu idan ka karanta fatiha a cikin rakawoyi uku ta hudu ko ba karanta ba ba wannan zance ne mai rauni dole sai mutum ya karanta ta a kowace raka'a kuma da haka ake karanta ummul qur'an dan saboda gaba ɗaya ma'anonin qur'ani na tattarewa zuwa gare ta irin yadda 'ya'ya suke taruwa zuwa ga 'ya'yansu da haka ake kiranta ummul qur'an saboda haka dai fatiha sura ce mai girma ba sura da ta fita lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce hiya sab'ul masani ita ce ayoyi bakwai din da ake yawan maimaita karatun su domin almasani abinda ake yawan maimaita shi ba wata sura da ake yawan maimaita ta cikin alqur'ani irin suratul fatiha saboda kowace sallah za a karanta ta a kowace raka sallar lafila sallar farilla qiyamul layl wa duha hatta sallar janaza sai an karanta fatiha kamar da hadisi nuna cikin sahih bukhari to kaga ta zama almasani as-sab'u saboda ayoyin ta guda bakwai ne almasani waɗanda ake yawan maimaita karatun su tu'ad wa tukarrar marratan ba'da marra wal qur'an al-azim ka iya cewa ma ita ce qur'anin a jumlace wanda aka bani kaso kan ɗansa ka iya cewa fatiha ce abin nufi dukkan sauran bangarori na alqur'ani fasaran fatiha hadisi na dubu ɗaya da goma sha bakwai wannan hadisi bukhari ya rawaito hadisi na dubu ɗaya da goma sha bakwai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعديل ثلث القرآن manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da kulhu Allahu ahad yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa innaha la ta'dilu thuluth alquran lalle ita suratu kulhu Allahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أو رواية من ذا الله يترى صحابانسا أيا عجيز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة shi yanzu ɗayanku ya kasa karanta sulusun alkur'ani a dare ya raba alkur'ani gida uku ya karanta ɓangare ɗaya nashi ya tambaye sahabbai ba shakka zalika alaihim sai suke ganin kai an abu ne mai wahala a ce a cikin dare ɗaya mutum ya karanta sulusun alkur'ani wa qalu suka ce ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah cikin mu waye da iya haka ya manzon Allah fa qala sai manzon Allah ce qul huwallahu ahad sulusul qur'an ita qul huwallahu ahad ita ce sulusun alkur'ani abin nufi daya bisa ukun alkur'ani mai girma wannan hadisi bukhari ya rawaito shi hadisi na 1018 wa anhu dhamirin anhu yana koma zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad wani mutum ya ji wani mutum na karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha yana yawan maimaita ta ma asbaha yayin da aka waye gari jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zo da manzon Allah zira da mutum tafi ta ya ambaci hakan gare shi cewa wannan bawan Allah jiya da daddare kawai qul huwallahu ahad yake taimaita yana taimaitawa wa kana rajulu yataqalluha shi wannan da ya kawo karan wannan din kamar yana ganin ai ta yi kadan mutum ya mayar da ita ce abin karanta da daddare ya shiga waɗansu surorin mana amma qul huwallahu kadai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce da shi wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluth alquran kamar dai ya faɗa a na rantsa da wanda rai ke hannunsa lalle tana daidai da ɗaya bisa uku alqur'ani wannan hadisi bukhari ya rawaito hadisi na 1019 وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في قل هو الله احد ماذا الله يا فدا dangane da قل هو الله احد yace innaha ta'dilu thuluth alquran wannan muslim ya hadisi na dubu ɗaya da ashirin wa an anas radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah inni uhibbu hadhihi sura sai manzon Allah ni fa ina son wannan sura yana nufin suratul ikhlas qul huwallahu ahad qala sai manzon Allah ce inna hubbaha adkhalaka aljanna san da kake mata ya shigar da kai aljanna rawahu tilmizi tirmidhi wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne hasan wa rawahu al-bukhari fi sahihihi ta'liqan imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa a matsayin hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq shine wanda aka shafe farkon sanadin sa ko har zuwa karshen sanadin gaba daya ko kuma farkon kadai kamar imam al-bukhari ya shafe malamin sa da ya hadisin hadisin wurin sa sai kai tsaye ya faɗi sunan malamin malamin sa ya ruwaici hadisin daga wajensa kaga bai zamani da shi ba ko ya shafe mutane biyu malaminsa da malamin malaminsa ko ya shafe uku malaminsa da malamin malamin malaminsa duk ya shafe ko ya shafe sanadi gaba ɗaya kawai sai kala rasulullahi ba tare da ya faɗa sanadi ba wannan shine ake kira hadisi mu'allaq ma awwalul isnad minhu yutlaq walau ila akhirih mu'allaq duk hadisin da aka shafe farkonsa ko har zuwa ƙarshe to wannan shi da ake kira muhallaq kuma yana da yawa a cikin bukari wa fi sahihi za kasirun fallazi uti bihi bi sighati al-jazm khudhi sihhatahu an al-mudaf anhu wa ghayruhu dha'if wa la tuhinhu a cikin bukari yana da yawa shi hadisi mu'allaq sai dai ya kasu kashi biyu akwai mu'allaq wanda aka rawaito shi bi sighati jazm da siga ta tabbas kamar ka ce qala ibn abbas imam al-bukhari qala ibn abbas kaga ai bai zama da shi ba kaga ya yanke sanadi kai tsaye ya rawaita hadisi daga abdullahi da abbas ko ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ya rawaito kai tsaye daga annabi ba tare da ya faɗi sanadi ba ko ya rawaito daga wani tabi'i qala al-imam az-zuhri qala ibrahim an-nakhai ila akhirih to wannan duk siga ce ta jazm take yanke idan ya yace wani ya ce a yanke kenan. kowa ne ya kasance yana aikata a yanki ke kan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ila akhiri to wannan ita ce sigatul jazm amma akwai siga da malaman hadisi ke kira sigatul tamrid sigar rashin tabbas kamar a ce ila anna rasulullahi kana fa'alu kaza an ce manzo Allah ya kasance yana aikata kaza kaga wannan sigatul tamrid an gane ko ruwiya anna rasulullahi kana yafa'alu kaza an ruwaito manzo Allah ya kasance yana aikata wannan sigatu tabrid amma da an ce rawa mabni lil ma'lum kaga sigatul jazm kenan amma ruwiya mabni lil majhul ya zama sigatul tamrid siga ta rashin tabbas to mu'allaqat ta cikin bukhari iri biyu ne ko dai da sigatul jazmi ko kuma da sigatul tamrid duk abin da ya ruwaito shi da sigatul jazmi malamai suka ce sahihi ne amma wanda ya ruwaito shi da sigatul tamriz ba sahihi bane to sai dai me ya amfanin kawo shi cikin bukhari baya cikin asalin littafinsa shi ya kawo shi ne don ya zama sharhi ga littafinsa ko don ya yi ishara cewa kauli kaza babi kaza da na kulla cikin abin da a iya kafa hujjar shi a ko wannan hadisin duk da zaifi ma'ana dai yare ne na ilimi yake magana da shi ba kowa zai fahimta ba samu ruwan nan baya nuna cikin sahih bukhari akwai hadisi zaifi a ana magana ne ga ababen da yake laisa min asali kitabi hmm. domin duk abin da yake asalin littafin su ya kawo shi da sanadi hmm. duk abin da yake bi masabati sharhi fi kitabihi ya kawo shi ba tare da sanadi ba hmm. kaga baka ta bukhari ya rawaito a ingantaccen littafin su tunda bai kawo sanadi ba to shi ne bambanci to waɗannan hadisai gaba ɗayan su suna nuna falalar suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad kuma cewa tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani mai girma malamai suka ce an ambace ta da suna suratul ikhlas li'anna Allah subhanahu wa ta'ala akhlasaha li nafsihi wa lam yazkur fiha shay'an illa asma'ahu wa sifatihi Allah ya ke banci kansa da surar bai ambaci komai a ciki ba sai ya sunayensa da siffofinsa shi yasa ake karanta suratul ikhlas ko kuma an sa mata suna suratul ikhlas saboda mummunin da ya karanta ta ya fahimci ma'anarta to lalle zai zama mai ikhlasi in ya sa wannan a cikin aiki abinda take cewa qul huwallahu ahad kace shine Allah guda daya lafazin ahad wanda baya da nabi baya da na uku ahad a cikin sunayensa da sifofinsa ahad a cikin rububiyya ta sa ahad a cikin uluhiyya ta sa baya da abokin tarayya wajen bauta baya da wanda ya taya shi halittar halittu da samar da samammu da halittar sama da ƙasa sannan ba mai kama da shi baya da takwara baya da kini a cikin sunayensa da sifofinsa shine abin da ahad ke nufi ga ita ne ikhlasin ya fito shine kuma dai Allahu samad lafazin as-samad wanda yake da siffofi na kamala wanda baya buƙatar wani amma duk wanda ba shi bai na da buƙatarsa shine as-sama sama da ƙasa suna da buƙatar shi annabawa da mala'iku da manzanni suna da buƙatar shi da kafirai da mummune kowa na da buƙatar da dabbobi da dukkan halittu kowa na da buƙatar Allah amma shi Allah baya da buƙatar su shine as-sama kaga wannan na nuna kamala da ba wani wanda ya sai shi ya wadata gabarin Allah baya bukatar komai auren Allah babu shi shine as-samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kaga wannan shine ke nuna maka kadaitaka dayantaka da ya haifa dan yayi kama da shi kaga babu kadaitaka dan dana ya daukar kamannin mahaifinsa wala yulad da an haife shi shi ma da yayi kama da wanda ya haife shi din da akwai ne tsakanin da da wanda ya haife shi tsakanin mahaifi da abin da ya haifa to kaga anan sai ƙara tabbatar da me taka din da kadai taka sannan wala me kullahu kufuwan ahad sannan baya da wani wanda za a ce yayi kama da shi wato kenan idan muka kalle mu nan mu da junanmu alakar mu da juna a matsayinmu na halittu ko dai kasance alakar da ke tsakaninka da wane alaka ce na yana sama da kai ina fata fahimta kamar mahaifi kowa ko dukkan wani wanda ya girbe ka ta fuskar shekaru ko alakar da ke tsakaninka da wane yana kasar kai ne kamar ɗanka ko ƙaninka ko dukkan wani wanda ka girma ba bi ba kenan ko ya zanto alakar da ke tsakaninka da wani sa'anka ne ko sa'anka ne a shekaru ko sa'anka ne a ilimi ko sa'anka ne a takardar shaida sa'anka ne a kuɗi da jari sa'anka ne a wayewa akwai wanda ba haka ba kuma ba wanda ba haka ba in wani yana sama da kai dole akwai kamanceci ne tsakaninka da shi in wani na kasar kai ma akwai wani bangare na kamance shi na tsakanin ka da shi to balantana ya zama sa'anka akwai bangarori na kamanni tsakanin ku da juna an ba ku yi kama ba a halitta ko yi kama a hali in ba ku yi kama ba a hali kun yi kama a hali in ba ku yi kama a hali da samu ba ko yi kamance shi ne wajen ababai da dama abinda ka kudura da irada da iko da kake iya shi ba nan kukan yi tarayya da dama ko bambanci ya zama dan kaɗan ko shekarun ku ɗaya ko na makamancin haka to ubangiji subhanahu wata'ala baya da wanda yake sama da shi baya da wanda yake sa'ansa ba kuma wanda yake ƙasa da shi kuma ya zanto jinsin Allah ne shi yana da siffa ta ilahantaka shi irin yadda Allah ke da ilahantaka yana da siffa ta rububiyya yadda Allah ke da rububiyya duk wanda yake ƙasa da shi to shi din ba jinsin Allah bane dan shi makhluk ne Allah kuma shine al-khaliq dan shi mawjud ne Allah kuma shine mujid allazi awjadahu min al-adami wa abrazahu ila al-alam Allah ya fito da shi aka ganshi a sarari ya samar da shi daga babu to kaga duk wannan nan da dayan takadin da na nan ikhlasi ke bantuwa na Allah madaukakin sarki ya yake banta da ababen da yake banta da su ba mai tarayya da shi cikin komai subhanahu wa ta'ala to wannan shine sirrin da yasa ta zanto sulusun qur'ani idan mutum ya halarto waɗannan ma'anonin lokacin da yake karanta ta ya halarto ma'anonin yana jin su a jikin shi suna tsuma shi na tabbatar wa Allah abin da ya dace a tabbatar masa yi wa Allah kirari da ababen da suka dace a masa kirari da shi to ko shaka babu za a bashi ladan kamar ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani amma kaga wanda bai san ma'anonin ba zai ji ɗanɗanan ta zaƙin ba ba kuma zai halarto ba a cikin zuciya a nan gurin malamai suka ce akwai bambanci tsakanin al-mu'adala fil ajri wal mu'adala fil ijza al-mu'adala fil ajri shine ita kul huwallahu ahad tana daidai wa daidai da kashi ɗaya bisa uku na alqur'ani tana daidai wa daidai da izu 20 na alqur'ani ana nufin wanda ya karanta izu 20 wani yazo ya karanta wato ainihin kul huwallahu ahad ladan da za a ba su kamar menene ɗaya ne wato tana daidai wa daidai ana nufin ta fuskar lada ko tana daidai wa daidai ana nufin ta fuskar falala Falalanta ta kai daidai da falalar izu ashirin na alkur'ani ita kadai kun gane to amma idan mutum ya yi bakance ya yi alwashi ya ɗauki alkawari tsakanin shi da Allah cewa zai karanta alkur'ani a wata mai zuwa sai ya sauke alkur'ani to idan ya je karanta kulhu wallahu su uku ya biya bakancansa bai biya ba Don ta wurin ya alkawali ne na alkur'ani ka tokan duk da suratul ikhlas tana daidai da bisa uku alkur'ani wannan ana nufin ko dai ka ce wajen falala ko ka ce wajen lada amma ba a nufin wajen daidaitar yawan haruffa da komai da komai kai alwashin da kai tsakaninka da Allah ya shafi kalmomi da haruffan alkur'ani gaba daya ka ce za ka yi ba za ka kawo wani abu mai falalar wannan ba wannan abin za ka kawo shi da kansa to shi ba kan ce ya hau kansa da haka ba za ka ce karanta kudu lawan wasu uku shi yanzu misali ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kuma kulwar lahu ahad tana daidai ɗaya bisa uku alkur'ani idan mutum ya karanta kudu lahu wasu uku a madadin ya karanta fatiha sallah ta yi amma kuma inda ya karanta su uku ba an samu qur'ani ba an samu qur'ani ta fuskar falala amma ba ta fuskar mai kalmomi da adadin haruffa ina ba ta an bayyana wato ko mace tsakanin wancan da wannan hadisi na dubu da da ashirin 1021 wa an uqba bin amir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailata lam yura mithluhunna qattu sai in baka labarin ayoyin da aka saukar mun a wannan daren wanda ba ga irin su ba tunda ake alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila shin kana son shin baka sani ba shin iliminka bai kai baka cewa ga waɗansu ayoyi da aka saukar mun a wannan dare wanda ba a taba ganin irinsu ba tun da ake sune kula a wuzu bi rabbil falak da kuma kula a wuzu bi rabbin na rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan wannan yana nuna falalar kula a uzai guda biyu kula a wuzu bi rabbil falak da kuma kula a wuzu bi rabbin na hadisi na biyu, wani abin sa'idin al-khudri radiyallahu an daga abu sa'idin al-khudri Allah shi kare da a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance ya ta'awwazu min aljanni yana neman tsari daga aljan wa ainul insani da kambin baka irin na dan adam hatta nazalat al-mu'awwizatani har sai da kula'uzai guda biyu suka sauka falamma nazalata yarhamukallah falamma nazalata yayin da suka sauka akhadha bihima sai ya riko da su wa tarka ma su ma ya kyale dukkan wata kalma ta neman tsari da ba su ba don su biyun sun wadatar daga dukkan wani abu da neman tsari wato da manzon Allah yana neman tsari ta hanyar waɗansu kalmomi kafin a saukar da kula uzai din nan yayin da aka saukar da su shi kenan sai ya kasance sun wadatar da shi kun gane ai hadisi na da imamu turmuzi rawaito wa kala hadisun hasan to waɗannan kula uzai lokacin da mutum ya karanta su kamar ya nemi tsari daga dukkan wani abu neman tsari duk wani mugu da kake tsoro to ya da ciki mugun mutum mugun aljan da kake tsoro mugun naman daji mugun wani abu ko mugun cin naka ba ko menene wanda yake mugu mai dafi mai cutarwa lokacin da ka karanta su ya shiga ciki ka nemi tsari daga shi yanzu waye zai tsaya waye zai baka alkalami da takarda ya ce ka lissafa muggan da kake jin tsoro a duniya za ka yi lissafa ya wadanda ba baka san su ba ko za su cutar da kai kai za ka faɗa waɗanda ka sani ne to amma kuma musamman dan adam da yake da wahalar sha'ani wanda ya zare ma ido shi kake jin tsoro da haka sai ka faɗa to a ko nina na raina ma dariya shi kuma ya fi wancan sharri amma yana ma dariya to amma kai baka sani ba so da adam yana da wahalar lamari to amma idan kane matsari sai Allah ya tsare ka da wanda ka sani din da wanda ka sani ba sun kunshi wannan ka dubi su a takaice qul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari dan ma lafazin a'udhu yana nufin ina neman kariya ina neman wani shinge ko sharaki ko wata ganuwa ina neman mafaka bi rabbil falaq a wurin ubangijin safiya wanda yake kawo hasken safiya bayan ana cikin duhun dare waɗanda suka ce lafazin alfalak abin da yake nufi keta wani abu don wani abu ya fito an fassara shi da safiya saboda Allah na keta duhun dare ta hanyar kawo mai to amma kuma ubangiji ta'ala yana kuma keta itace dan ɗaya ya fito daga cikin su ya keta huda dan ɗaya ya fito da haka yake cewa inna allaha faliqul habbi wan nawa sannan kuma can gaba sai ce falikul isbahi wa da'ilul layli sakanan wa shamsu wal qamar husbana zalika taqdirul aziz al alim kaga kowanne falak ne sai wani abu dan wani abu fito tsaga wani abu dan wani abu fito aka fasa duhun dare da ta hanyar hasken mai safiya ya kunno kai ba da an tsaga shi ba kaga ai kamar alfajir da yake to ratsu dare yake tsaga shi kuma da haka da haka har ya bude gaba daya ya kuranye ya tafi shi haske din ya mai gurbinsa to shine falikul isra'i wa ja'ala al-layla sakanan ko wa ja'ilul layli sakanan wa shamsu wal qamar husbana sannan falikul habbi wan nawa al-hab shine dukkan da dukkan abin da ke dangin kwaya idan gero ya zangarniya za ka ga yayi bununu sai a keta zangarniya dan kwayoyi su fito to haka kuma dawa haka kuma shinkafa haka kuma alkama dukkan dangin kwaya shine alhab lafazin annawa dukkan wani abinci wanda akwai ɗa a ciki mangoro akwai ƙwallon a ciki ɗinya akwai ƙwallon a ciki da faru akwai ƙwallon a ciki dabino akwai annawa a ciki shi ne falikul habbi wannawa kaga falaka haza hatta da haza to shi ne rabbil falak ɗin kenan banda shi akwai mai akwai mai tarayya da shi wajen huda zangarniya don kwaya kwayar gero ta fito ba mai tarayyar da shi wannan akwai mai tarayyar da shi wajen kawo hasken safiya to shi sa ake neman mafaka a wurin wanda yake da iko duk wanda ba rabbul falak ba to bai isa ya kare ka ba aslan ma ba zai iya kare kansa ba abin mamaki shine sai mutane su rinka neman tsari a wajen wani wanda yake gajiyayye azumi saboda gajiyawarsa yanzu haka tukwane sun rufe shi yana cikin kabari gajiyawa kenan sannan idan ya mutu fa ba da ikon ya ce wuri kaza za a kai sai inda aka dama aka kai ba da ikon ya ce da wani da wani za su wanke sai waɗanda suka wanke shi wajen ɗauka ba da ikon ya ce su wani za su ɗauke sun ƙarshen gajiyawa ke to suka nemi agajin suka nemi tsarinsa duk wani ta kasa zishe ta kasa gajeren misali da muke buga mutane shi ne shi wani da kuke neman tsarinsa kuka ce ya isa saboda yana da kwallon da daraja yo ai kun san ranar haihuwarsa da haka ma kuke mishi molin a ce an haife shi rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza to lokacin da aka haife shi shekarar duniya nawa dubu daya dubu biyu Allah ne kaɗai ya sani kaddara duniya shekarar ta dubu daya shi aka haife shi a shekara ta dubu daya da daya ma'ana an yi shekara dubu sur a duniya ana rayuwa ana numfashi ana ce ana sha ana yin aure lokacin shi ba a haife shi to su waɗancan waye ba su to sai da aka haife shi ne sai ya kwace damar daga hannun Allah ta dawo hannunsa ko kuma Allah ya masa hannun oba kaga waɗannan ababe ne mai hankali sai ya gane saboda haka Allah shi kadai ne rabbil falak da haka shi kadai ake neman tsari a wajensa duk wanda ka neman tsari a wajensa ba Allah ba ka wahala da kanka min sharri ma khalaq ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta ma abuci sharri ba wai daga sharrin abin da ya halitta ba dan ababen da Allah ya halitta iri uku ne akwai waɗanda suke alheri ne tsantsa babu sharri a tattare da su akwai wanda suke sharri ne tsantsa babu alheri da tattare da su akwai kuma waɗanda sun ya tsakanin alheri da sharri da haka in ka fasar da ayat da cewa min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta kana nufin duk abin da ya halitta yana da me wanda kuma ba haka bane da annabawa da mala'iku da aljanna alheri ne tsantsa babu shari. iblis da kafirai da suka biye masa shari ne tsantsa babu alheri da su ne mai sako yana da bangare na alheri yana da bangare na mai na sharri domin yana da rai annafsul ammaratu bisu yana tare da ita hiya mawjudatun bayna jambai to kaga anan gurin wato kenan daga sharrin abin da Allah ya halitta ma abocin sharri duk wani abin da yake da sharri kake neman tsare sharrin sa to dan Allah waye zai baka kididdiga da alƙalamman ababen da Allah ya halitta masu sharri babu sai shi Allah sai ka fake da shi tun da shi ya san su ya kare ka ka ganin a sai ne min sharri ba kana wa min sharri ghasiqin idza waqab zance mafi inganci ghasiq dare idza waqab lokacin da ya shigo saboda dare lokacin da ya shigo a lokacin ne galibin rayuka masu sharri suke da sultan suke da karfi don rai mai sharri galibi ba da karfi da rana sosai ko yana da karfi da rana karfin sa na dare ya ninku sama da rana shi yasa ake dai tsari da wannan aljanu da rana ba su da karfi da daddare sun fi karfi sun fi firgita mutum su ba shi tsoro su cutar da shi amma da rana ba su da karfi irin ba kun gane dangin ababai masu dafi da rana suka fito da daddare suka fitowa suna yawo ba da rana ba sosai kwarika masu cizo da dafi duk da daddare suke yawo yawanci ba da rana ma'ana dai sultan na dukkan waɗansu al'amfusa sharrira ya takawwa wa ya takawwa wa ya ta za tada'afu quwwahu laylan da daddare karfin sa yake shi yasa min sharri gasikin idan kafa. wa min sharri an-naffasati fil uqad an-naffasat sune masu sihiri amma an kawo siffa ta mata saboda galibi a da a lokacin jahiliya kafin ka samu namiji mai sihiri guda ɗaya sai ka samu mace mai sihiri kafin ka samu boka ɗaya namiji sai ka samu boka yayi mata uku ko hudu ko biyar to amma ba wai dan cewa su kadai ne ake neman tsari ba duk mai sihiri sawa mace ko namiji kana neman tsari daga gare shi waɗanda suke tofi a cikin kulli galibi sukan kira sunan aljan su samu wani zaren lilo ko ulu a kira sunan aljan a kira sunan aljan sai a tofa yawo sai a kulle ana hada sunan aljani da sunan wanda ake son a cutar dan aljanin ya cutar da kai ko dan aljanin ya cutar da ita ko ya haifar ma da gobara a gida ko hadarin mota ko konewar dukiyarka ko wani abu makamancin haka wa min sharri hasadin idza hasad daga sharrin mai hasada kuma idan zai hasada hasada ita ce Allah bai wa mutum wata ni'ima kai ka rinka fatan ina ma ni'imar ta rushe to mai irin wannan siffantuwa da wannan yakan sanya mutum hatta yawon bakinsa sai zama dafi numfashi da yake fitowa da iskar da ke fitowa daga bakinsa dafi idan ya kalle ka lokacin da yake maka hasada in ba dan karanta kula zai din ba sai ya kayar da kai kana cikin tafiya sai ka tuntube ka fadi shine Allah ce da annabi wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrul alamin kafirai saura kirin da sun sa ka zane kayan yi tuntube ka ci da maka ba da hannu za su ture ka bai absarihim gani ido kawai hasada masifa ce to yanzu wannan kai ka san adadin mutanen da suke baka hasara ba za ka yi sani ba to kaga in ka fake zuwa ga Allah ta hanyar wannan shi ke in shar hasada da za hasada kaga nan ta kunshi komai wala uzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khanna allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas idan kun lura kula uzu bi rabbika ta kunshi komai da kula uzu bi rabbin nas ta zo ita ta yi ta maimaita siffofin Allah ne a can wurin kawai an ce kula uzu bi rabbil falaq daga nan ba a sake maimaita siffar Allah ba sai aka nemi almusta'azu min hudun abinda ake neman tsari da an gane ko amma anan wurin sai aka yi ta yawan sunan Allah rabbin na malikin na. ilahin na daban-daban ne ko abu ɗaya ne daban-daban eh, abu ɗaya ne abu ɗaya ne don domin da Allah yake nufi sai da sufofin da suka sha babban huwa rab huwa malik huwa ila ina fata an fahimta mai sharar wasu wasu hannu can gudun sai aka nemi shari daga iblis aljan duk da cewa a nan ya shiga cikin taro amma ya kamata a ware shi daban saboda shi ya shiga cikin rubi wajen mai shari ma kalanta amma a ware shi kuma daban a can allazi yuwaswisu fi sudurin nas sai kuma aka ce min al-jinnati wan nas banda shi babban iblis din da kuma waɗanda suka biye masa cikin mutane da aljanna sai ya tsundul insu wal jinni kenan duk sunu ma sai aka ware su daban aka nemi tsire da su a can wurin to kaga ba mai mai wane ba kenan gaba ɗayan surorin to don haka idan mutum na karanta wannan da kyakkyawar niyya da kyakkyawan sare da ya ne cewa Allah zai kare shi duk kowane tudu da gangare aka hau za ka fita za a hau a sauka lafiya sai izinin ubangiji ibn taymiya ya ce in ka ga wani abu ya same ka bayan kana karanta waɗannan addu'o'i sawa'un na qur'ani ko ta tabbatattu na hadisi to wannan kuma ibtila'i ne Allah yana da ka'ida ta al-ibtila li nabluwakum to ya so ya maka wannan dai girma mana dan ka ya dauka gadar da ka to sai hada ka da wannan yace annabi ya fi kai wannan ma ma kariya mata hakuri a yakin badar aka fasa masa kai alkur'ani kana neman wace sura ce wannan sai kuma ya faɗi falalar shafa'at li rajulin hatta ghufira la za ta ceci mai ga wani mutum har sai an yi masa gafara ma'ana sai ka zo ka gana ya baka abin ajiyar sai wace sura sai kuma ya fassara ta yace wahiya tabarakal ladhi bi yadihi almulk malamai suka ce wannan zancen ya fi daɗi sama da mutum ya zo da a zo a ce ya ce da karan fara kawai ce تبارك الذي بيده الملك سورة لها ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له da zai daɗi sosai ba irin yadda ya dinnan cikin Alƙur'ani a kowace sura kaga dai ya taro hankalin mai saurare kowa na jiran ya ci wace ce to shine wannan yana cikin salon zance a ƙarƙashin wannan malamai na tarbiyya ta addinin musulunci suke ɗaukan method na koyarwa irin ta annabi ko wajen buga misali ko wajen kawo abu a dunkule sannan ka fasa shi ko wajen ka fasa shi ka tarwatsa da ƙarshe sai ka tattare shi ka haɗo hancin magana duk ka tattara cikin abu guda biyu ko uku wato sai ka ba da samari bayan ka yi dogon bayani to sai ga da mutum ya rike wannan samari din da ya je yana yin bayani sai rika tuno dogon bayani dan shi sharhin ba haddace shi ake ba amma samari din fa haddace shi ake wato sai mutum ya dauki salon koyarwa daban-daban amma in mutum yana da tsinkaya a cikin hadisan manzon Allah zai ta tsinkayo dabarun koyarwa dabarun shigar da tunani zuwa ga mutane dabarun sayan hankalin mutane da sayan tunaninsu don suka ce wanda yake rike mutane bisa ga tabbas su ji sun ruku ba shi ne wanda ya zarga masu igiya ba suna da ba sai su yanka ba in suka yi ja jaɗin da ba sai su tsinka ta ba kuma duk da haka suna jin ya cuce su amma wanda ya zargo tunanin mutane to shine wanda ya zargo su dan ba da igiya ya jawo su ballan tana bukaci sai ya rike ta koyaushe kuma ba sa jin cewa ya kamo su a matsayin bayi ya kawo tunanin su a matsayin suna son shi suna kauna shi to shine abinda Allah ya bayo dan Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka samu wannan gurgurdan yadda ka kulla alaka tsakaninka da maganganun manzon Allah za ka rasa wannan gurgurdan yadda ka ne sanci maganganun manzon Allah في رواية أبي داود تشفع أمد شفعت شفعت في الماضي تشفع في المضارع حديث ندبو ديدا عشرين دهدو وأن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه قيل كفتاه المكروهة تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل abu mas'ud al-badri daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baqara fi laylatin a cikin dare kafata sun wadatar da shi sun ishe shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta qila a wani kauli aka ce kafatahul makruha tilkal layla sun ishe shi su kare shi daga dukkan wani abin ki cikin wannan dare shi annabi yake nufi da ce kafata sun ishe shi sun isar masa duk wani abin ki wakila a wani kaulin aka ce ka fatahu min qiyamil layl sai ishe shi ba sai yayi qiyamul layl ba in ya kasa yin qiyamul layl saboda gajiya sai ya karanta wannan sur ayoyin guda biyu to sun zama a madadin qiyamul layl waɗansu malaman suka ce ka fatahu min hizbihi min alquran dama ya kamata da kai da ni da mu da su duka mu muna da wani kaso na alqurani wanda kullum sai mun karanta ko rani ko damuna ko da sanyi ko da riba a kasuwa ko ba riba sai dai mun karanta ko da bacin rai ko ba bacin rai sai dai mun sai dai mun karanta ko me ake ci so ake mutum ya dauka sai ya karanta wani abu na alqur'ani a yau ka dauki abin da zaka iya kullun ya fi ka dauki wanda wata rana zaka kasa dauki izu daidai kullun ko ka mu'amalanci abin ba da izu ba dauke shi da mintuna dauki minti 30 kullun ka ware minti 30 dan alqur'ani kila ka karanta izu daya kila ka karanta sura kaza kila kaza gurgudan yadda yake maka sauki ko yake maka wahala dan wata sura ta ko ta sura sauki ko da ka haddace su su duka to ka dauke wannan shine hizbi sai a ce mutum yana da wurdi na alqur'ani abinda ake da dama wurdi ba fa wurdi wanda ake da sarbi ba shi sarban ai babu shi gaba daya a addini a wajen yahudawa da yan addinin hindu aka samu shi ba amma wallahi tallahi baya cikin shirye shiryen Allah yanzu Allah yana kirgawa da ayyan yatsu ne yace kuma ku kirga da ayyan yatsu li annahunna mustantaqatun yawmal kiyama dan za su yi magana ranar tashin kiyama su yatsu su ba da shaida kan ka kida ya tasbihi da kabarbari da su to mu da an ce wurdi sai mu dauka sirbi to ba haka ba ake nufi abinda ake nufi da wurdi dukkan wata ibada da ka sanyawa kanka yin ta a wani lokaci sananne yanzu idan ka dauka litinin da alhamis kana yin azumi sai a ce to yana da wurdi lahu wurdi siyami fi kulli yawmil khamis wal ithnain yana da wurdin azumi a cikin kowane alhamis da litinin idan ka dauka azumin kwana uku a kowane wata sai ake lahu wurdu siyami thalathati ayyam yana da wurdin azumin kwana uku in kulli shahr idan ka dauka qur'ani kullun zaka yi sai a lahu wurdun min alquran hizbun wahid kulli yawm yana da wurdin alqur'ani wato dai wurdi shine duk ibada da zaka zantarwa kanka yi lokaci bayan lokaci ko duk rana ko duk yini ko duk sati ko duk wata shine wurfi ba ta da alaka da sarbi ko rashin sarbi kun gane ne dan ita kalmar alwurdu don a larabci ne to inda abin yake daɗi idan wani ce ba haka ba sai a ce to aje a leƙa cikin littattafan larabawa ma'ajin kamus kamus na larabci a game suka ce to shi ke sai a huta to amma idan kana daga idan kana zaune cikin inda ake girmama ilimi ba inda ake fin karfi ba inda ake fin karfi za a ce a'a mu dai haka muka ji a je a duba ce ba za a duba ba haka muka ji mu mun wadatu kaga <laughs> hadisi na 1025 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi fihi suratul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabir kar ku mayar da dakunan ku su zanto makabarta abin nufi la taj'aluha kal maqabir allati la tajuzu salatu fiha makabarta ba shi halatta a yi sallah to kar ku mayar da dakin ku su ma ya zanto kamar makabarta ba ku sallah a ciki abin nufi ku rinka yin sallolin nafila a cikin gida sallar farilla ta fi lada a masallaci ita kuma sallar nafila ta fi lada a gida sai ta kiyamul lailata ramadan ita wannan ke bantacciya ce dama ka iya yi a gida ka iya yi a masallaci amma yi a masallaci ya fi lada amma sauran fulfuli na yau da gobe yin su a gida fi a masallaci ko gane dan karka dauka dukkan nafila mu'amala su bai a'a kiyamul layl ta ramadan daban fulfuli sauran kuma daban abin nufi da yana da kyau mutum ya rinka yin sallah a cikin ɗakinsa ki rika sallah ka rika sallah a ɗakinka kar a ce ɗaki yana da kyau ka rika sallah ko da a shagonka ne alherin wajen zai karu duk wurin kwana dai tsawon daki ne ko shago ne to ya shiga shi alherin wajen zai karu kar mutum mai da wurin kamar sai kwanciya kawai kamar makabarta wadda ba a sallah ciki inda shaytana yanfiru min lazi tukwara wa fihi suratul baqara shaitan yana gudu yana kaucewa dukkan dakin da ake karanta suratul baqara a cikin sa duk daki da ake karanta suratul baqara shaitan yana kaucewa ba ya san shiga ka ka tsare ɗakinka to kaga abin da yasa na faɗi shago kuke dariya yanzu idan ka je shagon samari ina magana suratul bakara magana sai ta kalandu tukuna masu hotunan yan kwallo da yan wrestling da yan mata da yan wasan kwaikwayo su ne ne a bangon gabas da yamma da yan siyasa to kaga ka jawo sharri har wurin kwananka ya bi ka har wurin kwananka sannan kuma idan mutum yana da tabar koda kasar kasar din da zai ji zaka jin nake da kide sannan idan CD ma zai amfani da shi dan na kada kade da na raye raye da na wasanni to wannan babu hasarar rayuwa irin wannan tabewar rayuwa irin wannan ka mutu a cikin wannan hali me zaka je ka cewa Allah menene ɗanɗanan da kake ji lokacin da ka kalli wannan kalandar mai hoton 'yan ƙwallo da 'yan wasan kwaikwayo da ko fasta a manya-manya na da 'yan siyasa da hotunan 'yan mata mai kake ji sannan ga kartin wato alba manya-manya wani kan wani yadda kai bawan Allah kake jera qur'ani a ɗakin ka shi haka yake jera bolam album kai wani kan wani gurin sa ce wai dai yan mata ne wani har zuga shi ake wani mai yan mata buhu buhu wani kuma da kake ji yana da yan mata buhu buhu ba su da hankali shi sa suka biye masa da abin da ya zama buhu buhu ba ya zama rahama kenan ya zama bai da daraja bai da kima amma tun da ba su da hankali kansu na gilgilwa sai suka bi shi duk wannan kawatawar shaitan kawatawar shaitan ya kamata a ce qur'ani na dakin ka ya kamata a ce set na Khalil Kusari ko na Abdulrahman Sudaisi ko na wane ne cikin manyan mashahuran malamai suna dakin ka ka ji wannan ka ji wannan ka ji wannan ba alheri irin wannan ka karanta qur'ani ka ji qur'ani ka zo barci ka sa qur'ani yana yi har barci ya dauke ka ai ba alheri irin wannan ka farka ka kashe ai ba alheri irin wannan da safa din nan waɗanda sai ɗan ya wanke musu hannu a suna jin irin music din nan wai mai wani ɗan su a hankali a hankali wai shine wa abin sun ruhi ka ce shedan ya ya sharri to kai sai ka bude da karatun qur'ani izu daya ko izu biyu ko izu uku izu ɗaya ko izu biyu ko izu uku ɗakin naka da shagonka alherin cikin karuwa yake kai kanka zaka ga kana da wata nasuwa ta musamman ubangiji ala zai baka lamuni na nasuwa ta musamman ba za ka ganka ba a firgice lokacin da sauran suka firgita ba za ka ganka ba a gigice idan sauran sun gigice saboda kana zance zikirin Allah qur'ani zikirin Allah ne allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub wannan ita ce bisharar da nake ba samari in har suka rike ta wallahi za su samu hutun zuciya ba za ka yi ta jin kanka ba cikin damuwa da tashin hankali za ka Allah na baka natsuwa ko ka rasa kana cikin natsuwa likai la ta ala alama fata kuma la tafrahu ma in ka samu baka fariya da alfahari in ka rasa kuma baka cikin tashin hankali amma Allah in ba wannan kai ba sai daga in ka samu fariya takara da sa'a ke ne in kuma ka rasa bakin ciki tashin hankali kamar guguwa ake a ɗakin ka kana Allah ya tsare rawahu muslim hadisi na 1026 wa an ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi yace ya abul munzir yace da ubayy bin ya atadari ayu ayatin min kitabillahi ma aka a'azam shin a abin da yake tare da kai ka san wacce su wace aya ce mafi girma a cikin littafin Allah a abin da yake tare da kai na ilimi ka sani maza Allah tambaye Ubay bin ka sai malamai suka ce wannan na nuna halaccin malami ya rinka baiwa ɗalibansa gwaji yana musu test lokaci bayan lokaci dan a ga ilimi ya nuna ko bai nuna ba shi maza Allah ai ya koyar da shi shi yasa yake tambayar sa da bai koyar da shi ba zai tambaye shi qultu ubay bin ka'ab sai sai nace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ai ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fa daraba fi sadri sai da kikirji na ba wai duka ne da zafi ba na jinjina ko ba gane ba ka dan daddabu mutum haka a wani lokacin zaka daddabu mutum a sa haka wani lokacin a girjinsa lalle ba dama to haka manzo Allah ya masa fa daraba fi sadri sai ya dan ya dan bugi kirjina wa qala ce li yahnikal ilmu abul manzil kai Allah ya kwantar da hankalinka da yarwar ilimi ya kai abu manzil suka ce a ciki ya hada ba da labari da shaida cewa ya ba shi shaidar yana da ilimi sannan kuma ya roƙa masa Allah ya ƙara masa sai suka ce a nan gudun sai yake nuna idan malami ya ga ɗalibinsa zai yi fice baya masa hasada ko ba haka ba ƙara ba shi ƙwarin gwiwa yake ka ba shi dama shi ma ya fito ya faɗi bai wasu aji amma za ka ga wani lokacin waɗansu malaman idan dai ɗalibi zai fice sai su ta danne shi kar aji shi mu ko za su ba shi karatu sai su rika ba shi ƙwaya ƙwaya haka kwakwalwarka na iya ɗaukan fasali cikakke sai a rika baka sutura biyar biyar don karka zama malami a can kuma ɓoye suna karantar da 'ya'yansu ba tare da an sani ba bayan sun yi majalisi na waje za ka ga yaran sun wuce kamar ba sa lura da daddare kuma sai su karantar da yayan su kadai sai wata rana sai a rika tambayar ku a gaban yaran ku kasa sai a tambayi yaran sai su faɗa sai ku gani kamar a yaran dar gidan suka sha barazana ce yau kuma kuna jijjiga kai kamar ba jan da gare dan malami wai dan malami ba wani dan malami sai in yayi amma wai dan su yaudare ku dan su ci gaba da mai muku mulkin mallaka kasa ko mulkin mallaka na turawa ko mulkin mallaka na malaman bid'a wanda su kullum gidansu gidansu gidansu gidansu gidansu ba sa kallon addinin da fadin sa sai gidajensu sun za su halifanta wani dan su ko kanin su ko dan kanin su ko dan haka ne sai dai an rasa amma manzon Allah sai karfafi ubayy bin ka'ab li yahnikal ilmu abal munzir ana kaddara ya'un nida'i ya abal munzir aba sai zato munada ne mudaf wanda yake mansubun bil fatah wa huwa mudaf al mundir mudaf ilayhi rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi hadisin da ke gabana na abu hurairah yana da tsawo bayan yana da tsawo kuma yana buƙatar waɗansu 'yan bayanai da fa'idoji a sa na ilimi wanda in mun ce za mu shiga cikin yanzu ba za mu iya kaiwa gaci ba lokaci zai kure mana na haka sai mu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya mutum zai iya karanta kula'u zai idan zai shiga gida saboda sharrin mata idan za ka shiga gida akwai addu'ar da annabi ya tara daga karanta ina jan mun karanta a baya addu'ar da shiga gida da addu'ar fita daga gida wannan ya kamata ka lizinta kula'u zai mutum na karanta su ne idan ya zo kwanciyar barci zai karanta kulhu wallahu kafa uku kula uz birabil falak da birabil nas kowace kafa uku ya tofa a tafukan hannunsa ya shafe inda ya sami damar shafawa a cikinsa. sannan ana karanta kula zai a matsayin zikiri na bayan sallar farilla bayan mutum ya yi astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram zai iya karanta ayatul kursi zai iya karanta kula a'udhu birabbil falaq da kula da ahad sannan ya subhanallah subhanallah har talatin da uku walhamdulillah walhamdulillah talatin da uku wallahu akabar wallahu akabar talatin da hudu. Da haka dai mutum zai kowace addu'a a mahallin da aka sata ba ta ne maka mata ba su da sharri ba a da maza da mata kowa na da sharri malamai suka ce shine hikimar annabi ya koya mana faɗa cikin khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi samun kusina kaga mu duka maza da mata da haka a nan wurin za ka sanya kowace addu'a ne a mahallinta da shari'a ta mata wannan kuma yake tambayar mutumin da ya karanta alkur'ani da alwala da wanda ya karanta ba tare da alwala ba shi karanta alkur'ani da alwala hali ne na kamala haka aka idan ka karanta babu alwala kuma ya halatta bambancin da ke tsakanin ku shine ita alwala din kanta ibada ce mai zaman kanta wadda idan mutum yayi yana samun lada to amma ba wani ƙarin lada za a baka ba na karatun Qur'anin dan kana da alwala a rigewa wancan dan bai da alwala kun gane amma za ka samu ladan ita alwala daga wannan babi na falalar Qur'ani babin da zamu mu shiga nan gaba za mu shiga babin ah, falalar alwala to anan zaka fahimci cewa ita ibada ce mai zaman kanta sawa'u zaka yi ta dan yin sallah ko kuma dan yin wata ibada ta daban ko dan kawai ka zauna cikin alwala kun gane wannan mai tambaya ta gaba ya ce an ce wai mutumin da ya haddace alkur'ani sannan ya bar shi zube za a yi masa azaba akwai hadisai da suke nuna na daga cikin mafi girman laifi ko mafi girman zunubi mutum ya haddace alkur'ani ya bar shi zube to amma waɗannan hadisai ne da ifai gaba ɗayan su ba ɗaya ingantacce yanzu kai kawo kanka fallasa na kayi tilawa ta zube kenan to amma abin da muka karanta a baya za mu ga annabi na nuna mana muhimmanci idan mutum ya haddace wani abu ya yi kokarin ya bar shi kar yi kokarin ya rike shi kar ya bar shi zube duk da ba da azaba ba amma kuma ya kai hasaran falala ba azaba amma mutum ya hasaran falala to kaga ai ba wanda ya so kuma ya hasaran wata abu ta falala mutum zai kokari lokacin da yake da wani abu a haddace alkur'ani kansa ya kokari ya ga ya rike shi kare bari ya zube in ya ga ya dan fara rauni ko hutu ya dauka ya je ya zauna ya tai ya daka shi ya daka shi abun nan ya sake dawo yadda yake me ya hukuncin musulmin da ya kashe kansa saboda takaici ana masa azab ana masa barazana da gidan wuta dan kashe kai ɗaya ne daga cikin kaba'ir zuru ya kai matuka don karkace ai raina ne mallakata ne rai da dan adam abu uku ke ratayewa da shi haƙƙinka kai mai ran haƙƙin danginka da yan uwanka haƙƙin Allah mahalicinka kaga duka waɗannan haƙoƙi ne to idan kai ka ce ka yi wa kanka ta'addi ka tsare da haƙƙinka to su yin fa ka yi musu hasarar da kowa ko ƙari ko uba su kuma ya zaka ka yi da haƙƙinsu kaga in ka ji lahira dole kai bayani sannan kuma haƙƙin Allah fa da ya haramta kisan kai ka zo ka keta dokarsa ba wani takaici a duniya da ya isa ya sa bawa ya kashe kansa in dai ba wannan musulmi ne mai imani in ka ga mutum ya yi wannan to ko shakka babu yana da karancin imani ta da shi Allah tsare ba a cewa ya kafirta amma dai yana da babban laifi wannan kuma yake cewa ya ji wani malami yana cewa game da wannan ayar innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalun ba'ida waɗanda suka kafarta kuma suka kautar da mutane daga tafarkin Allah hakika sun bata bata mani sanci innal ladina kafaru wa zalamu lalle waɗanda suka kafarta suka yi zalunci lam yakun Allahu liyaghfir lahum Allah ba zai musu gafara ba wala li yahdihum tariqa ba zai shirye da su hanya ba illa tariqa jahannam sai hanyar jahannama khalidin fiha abada za su dawo a cikin ta har abada wa kan zalika lillahi yasira yace ya ji wani malami yana rantsuwa da Allah cewa dukkan wanda ya mutu baya dariƙa to babu shi babu aljanna kuma ya kafa hujja da wannan ayar wannan san rai ne kawai ko dai jahilci ɗaya daga cikin biyu ko jahilci ko san rai ko duka biyu su za su sa mutum ya wannan ayar tana cikin suratul nisa'i annabi aka saukarwa kuma lokacin annabi babu wata tsarika in anan kano yake kila batijja ne ne ko ba kadire shi abdul kadir kuma karni na hudu zuwa na biyar aka haife shi an yi shekara ɗari hudu ana addini lokacin bayana ba a haife shi ba ballantana ma ya kafa ɗariƙa ballantana a ce wanda suka yi wannan addinin ɗariƙa shi suka yi shi ko shehu ahmad tijjani shekara ta dubu ɗaya da da hamsin sai da aka yi shekara dubu da da hamsin ana addini sannan aka haife shi ma'ana duk waɗanda suka addini shekara dubu da da hamsin ba su san shi ba ma ballantana su yi ɗari kashi to kuma tunda ba su yi ɗari kashi ba yana nufin duk 'yan wuta ne su wannan ganganci ne cikin magana wani lokacin mutum yakan tsamu don tsananin goyon bayan abin da ke goyon baya ya farta kalmomi wanda ba su dace ba to idan bawa na gari ne idan ya je ya gano sai ya yi istighfar ya tuba zuwa ga Allah ya gane cewa yayi kuskure amma wannan ganganci ne mutum ya dauki littafin Allah ya sarrafa shi ta wata hanya ta daban wanda ba ita Allah yake nufi ba Allah ya tsare wannan kuma yake cewa wani ya aurar da yarsa sadaka wai ba tare da sadaki ba ai wannan ina jin ya kamata mu wuce wannan tuntuni kowa ya san cewa dole aure sai da sadaki da auren da ba sadaki ba aure wani ba Allah ya ce wa atun nisa'a hinna nihla ba a yin sadakar mace wani kuma yake cewa idan mutum ya zaɓi shugaba kuma shugaban ya zalunci ya zalunci al'umma to shi wanda ya zaɓen yana da laifi ko kuwa idan kai kana tsammanin mutumin kirki ne ka zaɓe shi daga baya sai ya zama azzalimi ya zalunci kai baka da laifi inda kake da laifi in dama ka san azzalimi ne ka zabe shi to ka goyi bayan zalunci kenan wannan ko bai ci ba goyen bayan zalunci kai balantana kuma ya ci kuma ya zo ya zalunci don haka ka kalli 'yan siyasa waɗanda za su tsaya zaɓe idan ka ga wani azzalimi ne wani adali ne to wajibinka ne ka zaɓi adalin nan ka kyale azzalimi cewa zai ci ko ba zai ci ba kai ba wannan ne a gaban ka ba kai dai ba ma da goyon bayan ka ba ga wanda zai je ya zalunci in ko ka goyi bayan wanda zai zalunci ba ko da bai ci ba ma'ana yanzu kai ka daurewa zalunci gindi a sa wannan din da kai mala'ika ya rubuta kana son zalunci kana goyon bayan azalimi idan da suka zama azalimai to sai ka duba waye mai dama dama idan baka yi la'on ba ko ba komai a kanka ka koma gefe guda ka ce kai ba za ka yi la'on ba ba wanda zai ce kai laifi amma in za ka yi kuma sai ka zuba wannan da mai dan dama dama don dai da baki kirin da ya gara baki baki to wannan mutum zai kalla in ko ce kai abin da ba tabbas da koma gefe guda to ba za a ce ya yi zunubi siyasa dai mu a najeriya tana ɗaya daga cikin mafi munin siyasa a duniya kuma siyasa marar amfani amfanin ta dai kan baya da yawa in ma akwai shi siyasar najeriya to babu wani abin da yake canjawa zalunci yana na yadda yake barna tana na yadda take hasarar dukiyar jama'a tana na yadda take duk wanda ya samu wani mukami kai ka ce kawai an halatta masa ne cewa ya dauki abin da ya gada dama kamar babu hisabi da ina ga waɗansu mutanen kawai ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba yadda ake yin abubuwa abin ya kai matuƙa wajen muni na da ya rufa mana sai kuma ya za a gyara eh addu'a za a yi sai a gyara ku addu'a ka ba ta kawo gyara ba kar ku taba dauka wai kawai ka zo na kai ta addu'a idan haka ne da ba sai annabi ki zuwa badar da uhud ba kawai zo na yi addu'a annabi ba ya fi ku yi addu'a ba ita kalmar jihadi tana da saukin faɗa amma kuma ba abu ne mai sauki ba kowa zai faɗe ta je gida ya bar cinsa amma ba abu ne mai sauki ba wallah abin ya kai mutuka wajen lalacewa ya kai mutuka abin tausayi ne mu idan mutum ya kalle mu da sauran jama'a da duniya zai ga mu abin tausayi an daina magana wai fai a duniya dan mutum zai tsaya zaɓe ce zai baka ruwan famfo ko zai baka wutar lantarki an wuce wannan a ƙasashen da suka shiga ba a duniya ko ce zai maka titi an wuce wannan duk waɗannan ya kamata an gaba da su gaba amma wannan duk har yanzu an kasa su wato abin ta kai shine sai ka ga waɗanda suke shugabantar taku mai suke so su yi mai suke so su yi ɗauki misali abu ɗaya a ce jihohi 36 haka kawai gwamnatin tarayya ta ɗauko kaso na cikin kudadensu ta zo za ta gina tashoshi na wutar lantarki guda bakwai a cikin jihohi 36 36 nan jihohin arewa guda nawa ne tara da kudadensu duk a ciki za a yi tashar wutar lantarki da sunan najeriya da kudin da aka ɗauka daga cikin jihohin nan guda bakwai to ya kamata a gina nawa a kudu nawa a arewa su 36 ne a jihohin 36 ne mu muna da jihohin sha nawa sha tara sauran nawa su suna da sha bakwai alal akalla idan za a yi tashar wutar lantarkin nan guda bakwai ya kasance muna da hudu suna da nawa uku to amma duk aka kai su guda shida gaba ɗaya a can gurin mu guda ɗaya ce a arewa kuma da kuɗin duk aka ɗauka na ƙasa kuma yadda demokuraɗiyya ake yi dan Allah idan taro ya haɗa su gwamnonin da Obasanjo dan me ba za su zazzage shi ba su yi mishi magana demokuraɗiyya ta haramta su yi zagi ba ta haramta musu ba suna yi ba har kawai a banza ma to su yi akan wannan da aka yi musu fashi mana su yi taron yan jaridu su ce ga rashin mutuncin da ya su sanar da duniya har su yan kowa ya dauka kowa ya kai shi a matsayin dan fashi da makami wanda ya kwaci dukiyar mutane da karfin tsiya to amma rashin gaskiyar mutanen mu duk wanda zai abu kaza sai a ce za a nuna masa kaza duk wanda zai kaza sai a ce za a nuna masa kaza za a nuna masa kaza shikenan sai kowa kame wakin sa wallahi dai mu dai kam akwai balazanar cewa halin da za mu shiga nan gaba zai fi wanda ya wuce bayan muni sai dai Allah ya kawo wani tsari na shi don babu waɗansu alamu da suke nuna maka ma'ana ƙara lalacewa al'ummar take ka faɗi jam'iyya ɗaya wadda za ka ce tsuntsiya ce maɗaurin ki ɗaya duk wanda ya je yanki katin zaɓe to so yake daga yankin katin zaɓe na zama ɗan jam'iyya kuma sai gwamna ko sai ɗan majalisa ko sai sanar ko ɗan kaza ba yadda bai lamance ya dauki waɗansu shekaru yana yi har ya kai kawai daga ranar da aka shiga kuma shi kenan sai a zama kaza shi ke sa duk wanda ya tafi iya kaza in ba tsaye da shi ba sai na ji shi gowa a tafi iya kaza in ba tsaye da shi ba sai sace koba ma'ana dai shi wannan manufar ita ce wannan mukamin in ba shi ba to shi kenan babu na abin dariya ne a duniya tun da aka yi america jam'iyya guda biyu ce democrat da republican yau ko jam'iyyun guda hamsin kowace da takarar shugaban kasa hamsin da mataimakin shugaban kasa shi ma hamsin yan boko mu boko su bai musu amfani ba yan siyasar ba su da wani tunani da suke kyara a kila haka idan mutum biyu kawai za su kashe su baro shi ne ka tsaya ka fuskanci Allah ga dangane ka yi ibada abin da zai iya gyaruwa ya gyaruwa da ba zai iya gyaruwa ba kai ka yi kokarin gyara kanka ka san ba za a tambaye ku ko in Najeriya ko duka wace an fara tambaye ka kake dai man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka to ka sanadi za ka ansa wannan ya za ƴaƴanka za su amsa wannan amma idan ka je ka biye wa waɗancan kai ba kai wancan ba kuma wancan din bai gyaru ba sai ka ga jam'iyya daya ta cire ta tsintsinke ta kasu kashi hudu kashi biyar kowa kuma kaza kowa kaza kuma kowa yana ɗauka matsayin nan da ya ɗauka Shi ne gaskiyar da kuskure baya shiga cikin ta abinda dan uwansa kuma ya dauka shine kuskuren da gaskiya ba ta shiga ciki akwai zalunci da ya yake a duniya ba wanda suke jayayya da wani wanda zai dauka shi wancan din yana da bangare na kuskure amma yana da gaskiya a wani wurin ne ma yana da bangare na daidai amma yana da kuskure a wani wajen a a gane yake shi din gaskiya da ɗari bisa ɗari wancan kuma kuskure na ɗari bisa ɗari shi ma wancan kuma haka yake ganin ka to ka faɗi ranar da za ku haɗu a duniya babu nan haduwa a duniya ke nan yanzu kai wani daga nagartacce zai shiga siyasa a cikin wannan hayaniyar dan girman Allah sa'idu ko dan ko kansala zaka tsaya nawa zaka kashe idan ka zama kansala Talak fa shi da ake cuta shi zai fara kunyatar da kai talakkan shi zai fara kunyatar da kai duk irin cutarsa da aka yi da zalunta su idan aka baka waɗansu kuɗi sai ka haɗo duka local government ɗin arba'in kowanne ka ɗauko mutane bas uku bas hudu a taho abinda kawai yake bukata ya zo birni ya gafalta kwalta kuma ka bashi ɗari uku ya ci wake da shinkafa shi ke ne koma kawai irin wannan dabbanci da mai kama mutum ya ta ihu wa kawai da ka gan shi a rikice ba mutum bane kawai dai gashi da babbar riga da malam malam ko da hartun da wando ya kare hula amma ba gidaje ne bai san abin da yake ba an cuce shi ko bai san ma an cuce shi ba haka jama'a take ba mutanen su waye ba za su waye ba ta yadda kai da su mutanen so suke wanda zai musu abin da suke so ba wanda zai musu abin da ya kamata ba a shi yanzu talaka a ce kai wakilinsa ne ka je ka kawo motion a majalisar an fada da firamare din kauyen ko garin da tana da ajujuwa guda goma sha biyu an fada da an yi extending din su sun koma guda 24 shi a wurinsa kai mutumin banza ne ka zo ka sa an yi kwalbati an gyara magudanin ruwa don kar gidajen sun rushe to aikin banza kai a'a ka ɗauki yara guda biyu daga cikin yaran ƙauyen ka kawo su suna karatu a jami'ar bayero ka tallafa musu da aikin banza kai shi kawo abin da yake so idan ka zo kiyar da ce maka matarsa ta haihu an masa haihuwa zai aure da yarsa ya taimaka wannan labarin kai kuma kana ɗaukar kuɗi kana bashi to wannan shine shi abin da yake so kai kana masa abin da yake so ne wanda kuma kamata ya karkai masa abin da yake so kai masa abin da ya kamata to shi ko talakan baya ganewa lokacin da ka dauki 500 ka bashi kai din ka dauko daga kudin da ka gada a wajen mahaifi ba daga wajen wannan ka dauko ba daga ne fiskar gwamnatin ce ta kowa da kowa lokacin da ka ba mutum 500 to dubu goma ka dauko sai ka bashi 500 yan saura nawa kaga sauran dubu tara ɗari biyar duk wanda ya baka naira dubu ɗaya to kila ya ɗauko dubu ɗari ne duk wanda ya baka dubu ɗari to kila ya ɗauko miliyan ɗaya ne kuma cikin takudin sai ya gutsura maka ya san maka shi ke da kuma sai ka ihu dan wani ai wani dan arziki irin albarka ne so ne fatalakawa ka ja musu aya ka ja musu hadisi in sun fahimta to in suka ki fahimta a jijiki gaba daya kai dai kai ta zikiri kana karatun qur'ani kana gyara abin da zai gyara a gidanka amma wallahi tallahi wannan tafiyar mummuna tafiya ce mummuna tafiya ce ga tsafi yanzu ba wanda suke cin riba irin matsafa ana nan ai ta tsafi ana sihiri ana binne jakuna da rai ana cewa a nemo hagon kwado a yawa yawa yawa <laughs> rashin mutunci ba da rufa mana wallahi abin yana da kai yana da ban tausayi kawai dai mutum zai yi wa'azi a matsayin ibada ya san cewa ya isar kuma Allah ba zai kama shi da laifin ya boye ya faɗa abin da ya wajaba wanda zai zarge shi ya zarge shi wanda zai bi shi bi shi wanda zai kibi ya bi shi ne ya sauke har gaban Allah da wa za ku zo ku haɗa kai cikin mutane ku ce mu zo mu samar da wata al'umma ta gari ko da a iyakacin unguwarmu ko da a iyakacin ƙauyenmu mu samar da al'umma ta gari duk wanda kake tsammanin dattijo ne mai shekaru da ƙwarewa sai ya baka kunya duk wanda kake gani ya yi shekaru yi boko ya waye sai baka kunya in ka ji maganar sa a rediyo ko karanta a jarida sai baka kunya sai ka cewa kawai farashin sa yana na kan goshin sa ne kawai shirme ne baya wakiltar ka yana wakiltar kansa ne ba abin da ya shafe shi da kai ko danka wannan ita ce musibar da muke ciki shi ne abin da faɗa mara sai ka yi iya abin da za ka iya yi ni ma iya abin da zai iya mutuwa da ruhun mutu tana mutu kiyama inna Allah ya gobe da gobe mai kiyama cikin makon kun tafi da kalbuna amma karka ka kana kallon sai wancan sun gyara kai dai karka zama kai karka goyi bayan duk wanda zai zalunci ka yaƙe shi wani abu ne daban ba a ta maka yaƙarsa don kila baka da ƙarfin yaƙarsa amma dai karka goyi bayan sa duk wanda ya goyi bayan zalunci ya zama azzalimi kuma za a hada shi da azzalimin a cikin wutar jahannama ranar tashin kiyama azzalimi ka zura masa ido ko ka hana shi zalunci in zaka iya ko ka zura masa ido amma kar goyi bayan sa duk yadda aka je ko aka dawo assalamu alaikum